عليه بما فضل الله بعضهم على بعض ولما أنفق من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشورا فإنهن فإنهن وحجرهن في المضاجع وضربوهن فإن أطعنكم بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أمالنا من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حتى جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد يا اخوه مسلمين masu mahalarta wannan majalisi mai albarka a nan babban masallacin juma'a na masjidil ilm ne muhammad suleiman rahimahullahu ta'ala a nan cikin garin argungu da allah maɗaukakin sarki ya ƙadari haɗuwanmu tare da malamanmu da mumi da elders namu da matasa sauran jama'a duka muna ma juna sallama ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ba mu dama muka sake haduwa yau watan musulunci yana 23 ga watan shawwal hijira annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina shekara 1400 da arba'in da bakwai wanda ya yi daidai da yau muna goma sha ɗaya ko? muna goma sha ɗaya ga watan april watan hudu miladiyar haihuwa annabi isa alaihi salatu wassalam in saha shekara shida. muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya muna jagoranci a cikin wannan karatu yake alhamdulillahi a ramadan an sha karatu ha aka zo aka rihe karatu kuma aka yi sallar idi aka yi zakatul fitri aka yi sallar idi aka aka yi ibarori daban-daban alhamdulillahi kuma yanzu bukata ta nuna a dawo a cigaba da karatu wanda alhamdulillahi mutane suna tambaya yau za a dawa karatu kuma ga ce da ikon Allah kuma Allah ya kaddari mun dawo karatu muna fatar Allah ta'ala ya muna jagora wanda yan uwa musulmi sun sani nan a ni da Allah muna ta fafatawa tsawon shekara gaba baki daya kuma alhamdulillah ga shi an sake dawowa za a dora daga inda aka tsaya insha Allah Allah shi da jagora in ba a manta ba karatun da ya gabata baya cikin azumi Allah ya kaddare karatu ya tuke aya 30 daidai sautin nisa'i sura ta hudu aya 30 a yau kuma insha Allah za mu tashi aya 31 a cikin wannan sura iznillahi ta'ala karmaka Allah bismillah بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا kamar yadda karatu ya gabata Allah ya ji hankalin muminai kar su dukiyar su tsakaninsu da junansu da ɓanna kada ka min dukiya nima ka in taka ta hanya wadda bata inganta ba domin yin haka zai jayo tashin hankali da rigima tsakanina da kai idan na gane dukiya ta kaci ta ba ta hanya mai kyau ba za mu samu matsala shi yasa Allah ta'ala ya ja hankalin muminai kar su dukiya su tsakanin su wajen su tabanna in ji Allah sai in kasuwanci ne kuma ya zan yarda akwai tsakaninka da shi ka ba shi riba ya ci ya ci halalin saboda haka Allah madaukakin sarki ya halattar da niki don mumine su samu fa'idar juna baka san inda yaje ya samu kaya ne baka gari kana bukata sai ku yi ciniki ya baka riba ta yi maka sai da ka an shi kudi ka je kai harkar sannan kuma Allah madaukakin sarki ya ja hankalin mumine kada su kashe junansu kada ha kashe ni kada in kashe ka rayuwa ta ta kowace sana da muhimmanci ga wani ni ina da muhimmanci gare ka mata da muhimmanci gare ni kada ka kashe ni kada in kashe ka saboda ka amma sai mutane suka yi fatali da wannan da mutane sun san tarihin duniya farko abin da ya halakar da banu jan da ba su yi ka junan junansu ba amma yanzu mun samu kanmu Allah ya kare mu an mai da jini zubar da jini da kashe mutane ba komai ba abin na akwai tashi hankali saboda haka wallahi mutum ya guji da hannu ne a kashe wani ko da shawara ce a kashe wani akwai haɗari ƙware da kyau Allah ya ja hankali ya ce wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahifa wala taqtulu anfusakum إن الله كان بكم رحيما Allah maɗaukakin sarki da ya ce wala ta tattalo a fusun kar ku kashe kawunan yanzu in ka kashe ne kam ka kashe kanka ne saboda akwai zan tare maka kai baka sani ba to yanzu ka kashe ne ka kashe kanka ni da kai akwai inda muka tare ba junanmu to saboda haka kada ka dauki matakin kashe ne kada in kashe kowa a bar kowa ya rayu inna allaha kana bikum rahima lalle allah ya kasance mai tausayi ne gare ku saboda ka yan uwa musulmi ku yi hatara da kisa ku roki allah madaukakin sarki kada ya sa akwai hannunka cikin kisa wannan bala'i wallahi malam kisa bala'i allah ubangiji ya kare ku shi yasa allah ta'ala duk bayan yayi wannan bayanin yace duk wanda ya aikata wannan aiki na cin dukiya da zalunci ko kisa wa man yaf'al zalika udwana wa zulman fa sawfa nuslihi nara hmm. wa kana zalika ala Allah Allah madaukakin sarki ya ce wa man yaf'al duk wanda ya aikata wannan ko kisa ko cin dukiya da zalunci ko sata na daga cikin hanyoyin cin dukiya ba daidai ba duk zalunci Allah ya ce udwanan wa zulman ƙetare iyaka da zalunci fa sawfa nuslihi nara da za mu shigar da shi wutar ji Allah wa kana zalika ala Allah yasira wannan ya kasance mai sauki ga Allah Allah kin mutum azaba kaga ya gwada kisan kai na samu sai shiga azaba ga tashin kiyama wallahi malam kar ka yadda ai kisan ai kisan kai tare da kai kaka sa hannun hannunka ko shawara ka kai yadda saboda kis din kisa ba karami na ba ra tashin kiyama idan aka zo da wanda ya kisa wallahi malam ba zai iya wucewa gaban Allah saboda ka yan uwa musulmi mu guji kisan yan uwan mu min ajli zalik hmm. katabna ala bani إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما maɗaukacin sarki ya zuba ƙistar ƙabila da habila ɗaya annabi adam wanda guda ya kashe guda saboda mata Allah maɗaukacin sarki bayan ya ƙare ba da wani ƙistar saboda haka Allah ya rubuta wa bani Isra'ila cewa duk wanda ya kashe rai ba tare da shi wannan rai ya kashe wani ba haka ɗai ba tare da yaro fasadi wanda ya kamata a kusa da shi bisa bayan ƙasa ba kila ya yi zinaya da aure in dai ba lahin kisa ya yi ba bai wani fasadi ba Allah ya sai an kashe kamar an kashe mutane duniya baki daya kisan mutum guda kamar an kashe mutane duniya duka kuma Allah ta'ala ya ce duk wanda ya raya mutum guda ya rayu ya zan mutum kila ka gan shi ya yi asidan zai mutu ka taimaka mishi ka tallabo shi ka tattabo shi ka kai shi aka yi magani ya rayu Allah ya ce kamar ka raya mutane duniya duka ka ga mutum yunwa za ta kashe shi ko ka ga mutum cikin wani hali ka ce ka mishi yan rayu Allah ya ce ka maka rayu mutane duniya duka zama ka shi yasa kisa shi yasa imamu zahabi kamar ya zama karanta yanzu ya sanya kisa daga cikin kaba'ira saba'in da ya kawo cikin littafin kaba'ir kuma shi wanda ya kisa da wahala laihin kisa ya bari shiga aljanna kai ubangiji Allah ya kare da ci gaba da karatun mutu Allah waɗaukakin sarki ce in ba ira matun hauna an idan kuka nisanci manyan-manyan laifukan da aka hana aka hana ku aka yi hani da gare su domin ko cikin zunubai akwai guma-guma akwai manya-manya alkaba'ir ke wanda imamu zahabi rahmatullahi alaihi cikin littafin sa alkaba'ir ya rubuta kaba'ira saba'in kaba'ira ta farko shirka da Allah ya fara yi ma Allah kishiya kaba'ira ta saba'in sai ya ruhi da zagin sahabbai jama'a ina fatan mun gane magana da za ka da za ka samu kitabul kaba'ir Imam Zahabi kaba'ira ta farko sai ya fara da shirka da Allah kaba'ira ta ƙarshe sai ya ruhi da zagin ɗaya daga cikin sahabbai kowane ne sabai dubu ɗari dubu ashirin cikinsu duk wanda ka ɗauka kan zagaye wannan zagin ka ba'ira yana da mutum wata rasa fi biya saboda mutane na waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya yarda da su yarda da imanin Allah maɗaukakin sarki ya ce radiyallahu anhu Allah ya yarda da su su sahabbai inda ka ji ana magana tun daga asabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الله وقت الجنسل كيسي والسابقون الأولون ده مقبعة أنا min al-muhajirin daga cikin wanda suka riga imani ke daga cikin muhajirai da kuma mutanen madina muhajiru su ne mutanen da suka yi suka dawo madina tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ansar kuma sune mutanen madina waɗanda masu masaukin baki Allah ta'ala ya ce walladina tabauhum don suka bi su da ihsanin da kyauta radiyallahu anhu Allah ya yarda su yanzu Allah ya yarda mutum kafa kana zagi aikin da yayi Allah ya yarda aiki ne amma ka ko kace ba na kwarina ba kana ganin malaman hadisi duk tsantsanin su takatsantsan ɗinsu abin suka ce su sahabbai bisaɗuhun matsuwin aljirhi wa shi hidda sahabbai an nuna ta ba a ko bincikensu da an ce wanda sahabi na ya isai ba a binciken adali na makaryaci na a an riga an gama an yarda da shi saboda Allah ya ce na ƙwarai na ba a binciken halaye ne ko kaɗan ka ji an tewa wani da ifi ne wani kaza ne sun sabai sun mutuna duk sahabi na kwarai na kaf da an ce wanga sahabi na ta shi ke to waye sahabi sahabi shi ne wanda ya haɗu da annabi ya samu haɗuwa da annabi na biyu ya yi imani da annabi sannan ya mutu yana musulmi shi a sahabi ko bai ga annabi ido ba inda ya haɗu da annabi kamar dan kasa akwai makahi su makahi sun haɗu da annabi amma su gan shi ba to saboda ka wanda ashabi shine wanda ya haɗu da annabi ya samu haɗuwa da shi ko wurin aikin hajji ko gida ne ko masallaci ko wurin yaki kuma yana mai imani da annabi dan wasu haɗu da annabi amma ka haraina da ba su ka musulunta bai cikin sahabbai duk wanda ya ga annabi amma lokacin na kahiri daga bayan musulunta bayan annabi ya rasu bai cikin sai wanda ya haɗa annabi lokacin yana yana mai imani da annabi kuma aka to ƙarshe ya mutu musulmi to habi ke malamu suka ce ko da ridda ta shigo ciki ridda ya ga annabi yana musulmi bayan sun rabu da annabi annabi ya zan babu sai ridda ya baɗe kuma kafin ya burkici to daga nan kuma sai sake dawa kuma sai Allah ya mai arziki ya cika musulmi to habi na hanyar to ba ina fata mun gane magana to duk wanda ya zage ɗaya daga cikin su to yayi mugu abu zagin sahabbai malamai suka suna suna gan cewa duk wanda ya zage sahabbai ya kusan zama kafiri ko bai zama kafiri ba saboda ni saboda Allah madaukakin sarki ya wanke su ayoyi da dama waɗanda suke gora sahabbai wanka kina da saurata daga cikin kaba'ira akwai kisa manzo Allah ya ambaci guda bakwai cikin cikin hadisi yace shirka da Allah da kashin kai da wato abin nan juyawa lokacin yaki da cin riba da cin dukiyar marayu to sai wasu malamai suka ce ai ba su daina ai ai ira sun yi bakwai yace kai ka ba ira sun kai 700 ira daban-daban manyan manyan laifukan da in mutum ya mutu yana yana shiga wuta sun kai 700 da saboda manyan zunubai akwai manya akwai ƙanana kai ka san ko cikin lahi akwai ƙanana akwai manya to shine Allah ta'ala ya ce idan kuka nisanci manyan manyan zunubai nukaffir ankum sayyi'at za mu kankare muku ƙanana sayyi'at irin kallon mata irin ka zo jima ta baka sani ba ma'ana da dai sauran wasu abubuwa irin za a ɗauka cewa suna da ɗan sauƙi duk da yake wasu malamai sun ce duk zunubi babu karami ciki sun ce duk zunubai manya na ko guda babu karami haka wasu malamai suka ce to amma dai gaskiya magana ta gaskiya shine cikin bai akwai manya akwai kanana alladhina yajtanibuna kaba'ira al-ithmi wal fawahisha illa Allah madaukakin sarki ce daga cikin mutanen kwarai su ne wasu ke nisantar manya-manyan zunubai allazi na yake nebu na kaba'ir isma'ul wasu ke nisantar manya-manyan zunubai ba hadansu ba sata ba su shaye-shaye ba su luwaɗi ba su ƙarya ba su munahuci ba su zagin sahabbai kaga in ka ba za ka ga duk wasu manyan zunubai ba criminal duk wasu criminal kids ba ka samu Allah ya ce sai dai 'yan ƙananan ko suna ne santa manya-manya har ɗan ƙara ɗina aka samu san a a ba, don saboda bil adama ajizi na ko ba gaskiya ba wallahi malam duk yadda kake wata rana sai kayan laifi ba ka sani ba to waɗannan ƙana inda ka ne sanci manyan zunubai to Allah yana yahi ma ƙana. inna rabbaka wasi'ul maghfira yace ubangijinka lalle mai gafara Allah yana gafarta zunubi ko mai girman sa daga ciki har da manyan zunubai Allah in ya ga ya yi yayin mutum amma da shari'a sun mutum ya tuba malamai suka ce kaba'iran manyan zunubai su ne duk zunubin da ka ji an ce akwai wuta da shi ko awa mutum azaba saboda aikata shi ko ka ji an ce awa mutum bulala to shi an kuma kaba'ira duk wani laifin da aka rataya wa ukuba shi wanda ya shi ai mai kaza ya taka doka Allah wani shi kuma kaba'ira ko kuma laifin da ka ji an ce akwai shiga wuta ga wanda ka aikata shi to wannan shi kuma kaba'ira kuma suna da yawa shi na ke cewa in ta ku ayyuhal muminun az-zunubal kaba'ir idan kuka bar zunubai manya ya ku muminai allati nahakum Allah azza wa jalla anha wanda Allah madaukakin ku ya hane ku da gare su namhu ankum sagair az-zunub za mu yahi muku kanana za mu shahi muku kanana bi fadlina wa rahmatina da fallamu da rahmu inji Allah wa ku. wa wanda khilkuku za mu shigar da ku mudkhalan kariman mashiga na daraja nudkhilukum aljanna za mu shigar da ku aljanna dar karamatu wan na'im gida na karama da ni'ima allati fiha ma la aynun ra'at wani ta'zuna ko abinda ido bai taba gani ba na ni'ima wala udunun sami'at kuma abinda kunne bai taba ji ba wala khatara ala qalbi basharin ko abin bai taba karatuwa tunanin cewa akwai shi ga zuciyar da adam ba duka sai adan akwai kenan mutum ya kwantar da hankali ne ya samu wannan abun ya yi mutum ya sai kan haura giyar banza dole kana san kana busa hanci kana aikata kaba'ira a shirya da kai a kashe mutum don ka samu kuɗi haukata haka wallahi wallahi ban taɓa ganin mahaukaci duniya irin wanda a haɗa kai da shi a kashe mutum ba ko nawa za a baka ko nawa an ka baka wallahi aikin banza eh shi ma mutuwa ne haka ɗaya waya a shirya a yi haya da mutum ya ɗauko shi haya ko ɗaya waya to ya kashe mutum a'a wallahi mala in ka kashe mutum kes ka wallahi ya ɓata ومن يقتل مؤمنا متعمدا madaukakin ce duk wanda kashe mumini da gangan su sakamakon jahannama kuma zai zamna cikin ta har da bai huta kuma Allah ya fushi da shi Allah ya ɗaya mai albarka kuma Allah ya mai tattalin azawa mai girma duk wanda kashe mumini da gangan sau da suka dibe da kashe mutane kai kowa sama gaba da gangan na kuma malam a iske mutumin da bai kusan daɗin duniya ba a to malam ka aske mutum da a cikin daji wanda ko wata lantarki bai da kai wani ma ko titin kwarai bai da babu ko titin za a garin su wallahi malam wasu ƙauyuka ma mota ba ta zuwa mashin na aka hawa a fa'a kai wannan ƙauye amma sai ka ga ta'addanci ya ka an ce aske wannan ƙauye an karkashe su an banka ma abincinsu wuta riheni la ilaha illallah ni mun kai muku kuna kashe mun muka yi muku ba su mi sun kai ba mu zage ku ba mu yana zama mun cikin daji ba masu miya biya aka kan birni ba amma a kashe mutane a kunna magarin su wuta to duk abin zafi ku je ku yi wani kama ana gwada ma Allah Allah duk abin da kai kace kai Allah kana ganin abin da ake muna Allah kai Allah ka isan muna Allah duk wanda adda hannu gonga ba Allah ka isan muna gare Allah yadda aka kunna mun da bala'i mutanen musulmi na musu zuba Allah ka isan muna da duk wanda adda hannu su tuwa ga shi a aka muna duk abin da ka saka da shi Allah ka raba shi da shi in ciki yake in waje yake Allah ka isan muna da duk wanda ka shi wallahi abin yayi muna yawa abin ya ishe mu wace irin manufa ta kasa a kashe mutum da bai ma san abin da aka kasa sauraka wallahi yan uwa musulmi Allah maɗaukacin sarki ya yi ƙyace mai girma ga duk wanda adda hannu cikin kashe mutane kuma mafi yawanci binciken da aka yi waɗannan da aka sawa ɗin jin jahalle na ba su ko san gaba su tsira ba ce musu ake duk wanda haka shekarun ba a danda cikin sun shiga cikin lokacin sai su dai biya wani a kashe mutum a ba a kudi kuma kudin su ba su ma'amfani ba da kauye ba bangiji allah ya kare ba gaba sai allah wadda kukin sarki ya ce wani dukkan rukun da kalan ma? allah wadda kukin sarki ya ce kuma wani dukkan za mu shigar da ku mudkhalan wata mashiga karima mai daraja shine aljanna duk mutum da ya nisanci manyan manyan kaba'ira Allah zai yahi mai kanana kuma Allah ya shiga da shi aljanna duk wanda ta shiga ban Allah ba a same da criminal case ba baka taba kashe mutum ba Allah ya taimake ka ba munafiki Allah kake ba baka tsahi ka dogara ga Allah baka luwadi Ba ka zina duk manyan criminal case baka suke ka suke Allah ya ce za mu shigar da kai za mu yahi ma kanana in dai kana laifuka na Allah zai yahi wasu amma manyan da kai santa Allah zai yahi ma kanana Allah ka yahi mu zulubin baki daya da mutum Allah madaukakin sarki ta تتمنوا ما فضل الله به اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما yan uwa musulmi dama wannan aya malamai babu nuzul na shine ummu salma radiyallahu anha zata ya rasulullahi maza suna zuwa yaki doki makamai su ta yaƙi amma mata ba su zuwa kuma ga shi mata suna da rabin gado maza su a daga cikakken rabu ya rasu lamu muna ganin kama an ɗebe muna to wasu malamu kuma suka ce wannan aya tana magana akan ga ɗan'uwanka uwanka cikin ni'ima sai burin wannan ni'ima ta haida ko ba ka samu da ke shine Allah ta'ala ya ce wala tatamannu ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba'd kada ku yi burin gushewar abinda Allah ya falashe sashin ku akan sashi kana zuwa karatu da kai da wani kila ma sai ka zo shi ga mashin sai Allah shi wata falla sai ya samu atayin mota ya sai ta miliyan goma to kada wannan wannan kwarar da Allah ya mai ya dauke ka kai hafa da kai wani wallahi rayuwa sai kowa gaya ce bai ce a ga ɗanka zaɓu ba ba shi ta yi da ka ɗauko da mashin ni kamar laifi ba zuwa kawo karatu ba wai yanzu ga shi mota miliyan goma ta hawa wala ta samar na ma faddalallahu bihi ba a kuma ala ba kada ku yi burin gushewar ni'imar da da farar da Allah ya fifita fashin ko a kan sashi gode ma Allah ma da ya bashi yanzu ina wani in ya murina an ka ba san ai ba ku magana ka ba sani balle kai magana to Allah ya dan mana kusa gare ka ya samu aiki kai kila ma kai kusa gare ka na abin yayi ko ba haka ba wata an sai tuwa na ajima shi ɗinka mutum cikin mota ba ka samu ba amma haka ɗiga ko ba kana kana gure Allah ya samu ta gare ta koma yan kai saboda Allah ba ai bai yi ba to saboda ka Allah wa daukakin sarki ya ce wala ka tamannu ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba'd لا تتمنوا أيها المؤمنون ما خط الله تعالى به غيركم من أمر الدنيا أو الدين kada ku guri ya ku muminai abinda Allah ya keɓance wasunku da shi na al'amarin duniya Allah ya ɗauki duniya ya ba ko addini kada ka yi guri abin da ya gushi ya ce zalika da yu'addi ila ta da wa babu, wannan zai kai zuwa da hasara da kuma ƙiyayya. na yanzu ka ni inda da ciwo Allah ya ba ku abu ka samu labari ta ga wani abu ya shiga to su shi ke nan Allah ramar dai ya samu mota ko ya samu gida sai ciwo me yi wanga abu kaga daga nan sai sai tutun da na gane da maki na na dama daga cikin hanyar da gane maki ka shiga ni'ima sai ciwo kaga daga nan kiyaya ta bayyana hasida ta shigo saboda ka gode ma Allah da Allah ya ba da yabba na kusa gare ka bai tare sai kai shi ba wannan hada na Allah kawai mu'minai sai Allah ta'ala ya ce lirijal nasibu mimma kasab maza suna da rabo ga abin da suka aikata walin nisa'i nasibu mimma kasab suna suna da rabo suna nasu kaso ga abin suka aikata wasu was'alullaha min fadli ku roki Allah daga fallarsa kowa roki Allah daga fallar Allah yawa gare ta ba ta kare in Allah ya ba dan uwanka mutum miliyan goma kai yana ya baka ta miliyan ɗari wallahi ko bai baka to ya za ka goma kana jin ciwon abinda Allah ya ba wani saboda Allah ku ku sa ku sa rayu ku cikin inuwa wallahi ba ne mutum ya sare ne cikin inuwa in dai abinda Allah ya ba wani na yi mai murna wani wallahi na yi murna motsa gada ka samu Allah ya sa ka samu wata hita Allah shi baka wata hita gidan gada yi ubangiji Allah ya baka wanda ya hishi ya ba ka gida gidan aljanna kuma ya kara ma wannan duniya shin autorin kuma autorin ba shin wai jama'a in ka koma gida kana bakin cikin wani ya samu gida ko ya samu mota shi ne sa mota ta matsala ko shi ne ma karuwa ma zai yi sai ka sai ka kawo da bakin ciki ba ba baga ba in Allah ya ba wani wata ni'ima malam ji daɗi dan uwanka ya samu kana nan za ga ya yi fatin masallaci inda wani arni na an ka ba Allah ya yi zai fatin coci kuma gaskiya ba a imana zauna ka mutum ya yi guri dan uwanka ya samu alheri ka taya shi murna ko tsakaninka da shi ya kai dan wani abu da to yanzu ka sai ka taya shi murna dan uwanka musulmi ya samu shi yasa Allah ta'ala ya ce was'alullaha min fadli ku roki Allah daga fallarsa fallar Allah tana da yawa sallallahu min fadlihi yu'tikum fa innahu kana karimun wahhab ku roki Allah daga fallarsa saboda Allah yana ba ku Allah mai karimci ne kuma Allah mai yawan kyauta ne inna Allah kana bi kulli shay'in alima lalle Allah ya kasance makani ga dukkan komi Allah ya sani ya dauko ya bashi wannan yana faɗin cewa wallahi ko aji da kiki na bai ko gane karatu sai yanzu ga shi manya-manyan motoci ya hawa kai kana nan na masa rana ma ya yi ya ya ce wallahi malam jaraba sai ya ɗage mu sai na ɗan ɗage mai ya diba ya ka sa inda guda cikin cikin ajiye wurin jaraba eh ah, malam ya riga yi yuna ah, kana kana kurin fiye da ƙwaƙwaƙe cikin ajiye kamar arziki allah ya na wani. ba Allah ba ruwan da wannan inna Allah bi kulli shay'in alima Allah ga dukkan ku Allah ya sani ya dauko ya ba shi kai ma kai murna kai farin ciki Allah ya dauko ya ba Allah ka babu ikon gane yace wa zalika ja'ala an-nas tabaqatan wa rafa'a ba'dahum darajat saboda ka daga cikin abinda Allah ya cike cikin ilimi sani game da shi ya sanya mutane matakai matakai ya daga darajojin wasu mutane saboda kada ka ciwo ga duk abin da kaga Allah ya yi yana wa na kawon za a baka ya yi wata yawa na rufa'u darajatin man nasha Allah madaukakin sarki ce na rufa'u darajatin man nasha muna daga darajojin waɗanda muka ga dama kaga mutum ya cira sama ya kuma ya cira sama ya tai sama Allah ya ga dama ya da ya lamunce in kai ciwo kai a ciki ya bar ka kasa wallahi ya riga ya tafi سماء سماء الله كبار يكون غادي يا الله يسي ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم lokacin jahiliya in mutum ya rasu dukiya ta yi akwai masu haƙoƙi daga ciki akwai 'yan uwa ne sannan akwai wanda ke da kullin ƙawance da su ka ce wani tsakanin da kai duk wanda ya riga mutuwa yana da kaso cikin dukiya ta yi cewa na yadda kawai ɗaya mutum ya zuci tuwa da tsakanin da shi akwai kullin alƙawali na cewa zai ba ni kaso cikin dukiya na zo a bani wa a shaidu wani wani a shi a ɗauko a bashi lokacin jahiliya kai daga baya sai Allah ya soke wannan shi ne Allah maɗaukakin sarki kullum ja kullin ja'alna Ko kowane mun sanya mai hina da waliyai majibanta mata rakal walidan daga abinda iyaye suka bari wal aqrabun da kuma wato mukasanta yanne ko kannai li kulli insanin ja'alna asabatan na malam kowane mutum mun saya masa asibai masu ganin dukiyarsa mimma taraka hul walidan daga abinda uwaye guda biyu suka bari uwa da uba wal aqari da kuma dangi makusanta ne ko kannai mil miyaz na gado sai Allah ya ce walladina aqadat aymanukum wannan suka kulla alqawli na kawance tsakaninku da su atuhum nasibun ku ba su rabon su walladina halaftuhum fil jahiliya wa'ar kuka kulla kawance su lokacin jahiliya ala nusrati wal irsi akan taimako da gado wani in ka ga an kamin hayu zaka taimake ni zan taimake ka ni ma ya an kawo za ka taimake zan taimake kowa sai ci muna kan to bisa ga wannan cikin mu duk wanda ya rasu yana da gado daga daga uwansa ya yadda ka yadda shi ke a lokacin farkon musulunci ana ba su sai ce a ba su rabon su wa kana hada fi da'il islam wannan farkon musulunci sun manutar sannan aka soke wata a da ana yin haka amma yanzu babu babu wata dai da hukulla kawance tsakaninka da mutum ba ka mutuwa ya toye ce a bane ramuwa na wani a amma dai akwai wasiya idan mutum na rasuwa ya to wallahi wani ya wahala da ni cikin shagonka da shi muka bi dukiyarka duk da yake ina ba shi haƙƙi ne amma ina son ko na mutu da Allah ina son a ba shi wani kaso mai tsoka cikin dukiyata in ya hudi ya hudi in bai hudi ba kuma tun da ya ce kaso mai tsoka sai a koma ga al'ada nawa aka so mai tsoka malamai suka ce in aka ce kaso mai tsoka cikin dukiya ta kamar yanzu dan kasa Allah shi nasara rahama an ce ya bar kuɗi ƙasa sama ga trillion 15 yanzu misali in yace a ba wani yaro ne kaso mai tsoka nawa kaso mai tsoka cikin <laughs> <laughs> eh a abubu sun yawa eh guda ya ya kwaya eh, daga saboda kaso mai tsoka one over 50 ya yi ko ba haka ba don su malamai cewa sun kai ga al'ada aka komawa ga al'ada ko yadda ce kaso mai tsoka nawa nawa ya kamata a ce kaso mai tsoka ya zama sai a dibi yawan dukiya a dibi eh one over ten usuri kaga shi ma ka zume tsoka eh eh 500 billion shi ko sai sai ka haraka eh wasiya ita wasu dama ma'ana yin ko gidan mai an haɗe jin kusan ɗari an haɗe motoci wajen kusan dubu nawa mota ɗaya an haɗe kangon gida nawa da kuma kuma mutane na waɗanda yake hulɗa da su sai da yake ƙashin ake kubar ma kamun magana da littafi kubar ma kamun littafi ban su ku ban ɗaya da yan jikokin da na ta harafo shi na da ya kasu suna tv ko managa tv sai yan jikokin da ba ce yi a barkawo mai bai san a dinga littafin da makwalwa ta yi ibi abin da ya kasu kawai a kawo shi ina sai ya taimaka ya taimaka yana da gida makka yana da gida dubai yana da gida duk inda ya kasu a gida ta ba shi kenan ba to mina na dukiyar ma ga ayyuka a dingin ya zuba ya taimaka wa malamai ya taimaka ma gajiyayyu to Allah ka ba mu ikon gane sai Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ulul arhabi ya ce su ma'abuta zumunci ‘yan uwa na jini ba a zuhun aulaye ba da tashin sun yi dacewa ga gado bisa da tashi ba duka ɗaya suke ba dukkan ɗan uwa na jini yake suka suke ikon ba dan yanzu kaga in mutum ya rasu ya bar kanne ne guda biyu wanga kane ne uwa wasu ɗaya uban su ɗaya wanga uban su guda shi wanga kane da wasu ɗaya uban su shi ne kwashe komi wanga komi bai samu dan wanga ya dacewa za a dubi ga wasu jama'a ina fata mun gane magana yanzu mutum in ya rasu ya bar baba ne bar kanan baba ne ta kanan baba ne ko kusan ko kusan tuwa bai yana kusan tuwa saboda uba ne ya hikimtanta ulul Alhamike. saboda ka cikin gado wani ya yi wancan canta akwai wanda na ije wani gaba ɗaya akwai wanda in hina nan sai dai ya rage ma ya rage ma yawa amma sai ka samu cikin gado zuwa akwai irin wani ko ba gaskiya ba ko mutum na yana sai ya bar kauna ta yi wasu ɗaya uban su ɗaya sai ya bar kauna ta yi uban su guda mace to nan ka san mata ba su hoyi shafukan junansu ba ita wa ƙauna ta yi wasu ɗaya ubansu su sai a raba biyu a ba ta rai ita ko kuke uba ɗin sai a ba ta wani uba six sai a raba duke kashi shidda ƙauna ta wasu ɗaya sai a ta miliyan uku ita wasu can da suke ɗan uba a ba ta miliyan guda ko ba haka ba kaga ya gwada a rage mata yawa da babu ƙiƙiyar ga uwa ɗaya uba da ita abin sun a ba ta rabi sai a ba bana rabin dukiyar da wana ya mutu ya bari kuma dole a ba ta rabi saboda ka shirka Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ulul arhami ba'aduhum awlai ba'adin fi kitabillah ko inna Allah kana bi kulli shay'in inna Allah kana ala kulli shay'in shahida lalle Allah ya kasance mai shaidu akan dukkan komai muttali'an ala kulli shay Allah yana linkaya akan komai wa yujazikum alayhi kuma Allah yana sakan ka muku akan duk aikin da kuka yi Allah ka babu ikon gane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 بأصابعه وَضُرِبُوهُمْ فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا الله أكبر ما قول يا رب تويتش ماذا تنطع آية الرجال قوامون يتش ماذا تنطع shi dai a ce shi ababba maza su ne jagorori a kan mata in ta zaburo da hikaye kanta suna sun ta taushe shi shi wanta dakata wallahi a rijal tana nan a rijal tana aiki saboda aka shi kwantar da hankali mu maza mu a gaba wallah ko kina kan kuma ki to dama da yake wannan aya za mu kwana a kanta isha za zai karatu na wani sati dama su biye saukar ta kamar yadda malamai suka kawo akwai wani sahabi da aka sa'ad bin rabi wanda ke sa'ad bin rabi shi ne manzo Allah hada ya mutu kanshi sayyidina Abakar, a Madina shi sa'ad mutumin Madina ne manzo Allah ya hada shi ya mutu tsakanin shi da sayyidina ya ce ga dan uwanka Sa'adu bin rabi ya rika sayyidina Abakar, matsayin abu dan uwa da ba a saukar da ayar gado da suna gadaya junansu shi sa'ad bin rabi'i yana da mata hidar kuma habiba binta zaidin sun dan samu ya mutu sai kada mata Ka kasan wani mata <laughs> sun je na magana da wani manajan gidan ruwa ya ce wallahi wa da taktika ne ta kai kura ce wallahi masu da tsada mata mari da <laughs> aikin kayi barna ba a marin da walaikun eh duk da dai mantuwa na babu kuma amma sun wani yawon ana fasa gaba shi haɗari gari na sani an ce haɗari da ya taga idanu na da haɗari da abin da sosai eh saboda ba poison na ƙware daga su ba su a kai shi ga duwan najeriya duka sai dai akwai maganin da yake na musamman malamai sun waɗin maganin da sun haya ka yi na musamman mai ƙaihi sosai da saboda ka shi wannan sahabin da aka masu adubin rabi yan mare mata sai habiba da ta ɗo zahi sai gidansu ta faɗa babanta ta san dama abinda mata ba su gane ba a kai ma uwaye kes na aure don su uwaye duk odaye. da an kai musu aure ko ya a yi ko ya musu ko auren ya musu balle uba ya ga iyalin sha'awa tana kuka da hawayen ta sai ga duk tausayin ya kama shi yanzu wani haka zai min da wanci eh in ba su ita ya mata walakanci irin haka da saboda ka shi yasa ba a kamata suna kai kisa kisan su wurin uwayensu mace mai wani suka tsaya a gidan zai ta magance bakin tsakanta da shi rabi da uwaye can masu shekara 60 70 su ji abin da a tare da su can amma ke ɗauko kes ɗini ke yarinya ke ɗauko ma da tiji sun shi ƙara kita shi in suke sa wani hali amma ya can da ke da mijinki da ke da shi yan wagen juna kuki ki dare ta hanyar ke fata duk yan sun suka bugo su laye alwaji aka su ya kwana da tiji ya ɗauki zaki sai ya wurin manzan Allah fassala da ce ya rasu da lahi wane da na baɗiya ta wai sun samu matsala kawai ɗaya ɗaɗa wata mari sai haka ɗayan mari sai haka ɗayan mari sai to babu yanzu a yi kawai ɗaya a kira shi sun tattara mari alƙisasu la muhala tarama kawai annabi ya ce tarama a tiya kira yau sa'ad da ito tarama ya so ta ba da huska ya ba da huska tsada ya mari a yi faɗa ko mata sun fi daɗi cikin garin madina muna ɗaya su da an yi haka ne ya zan doka ba bai koma da mata ta to shi ba ka hanyar ta wuce Allah ya saukar da ayar to a yanzu namiji ya wuce fuska ta wallahi ta wuce mace samari ce in walla saboda ka waka rika wata wallahi sai hakuri ya ce ka miki abinci ba ta wallahi kai ki ya yi miki kaza ya miki kaza kuma ya maliki su kira ba shi ke nan faɗa masu ga mata sun kuma ku yace to saboda ka wannan aya aya ce wadda gwada capacity din maza amma mu ce rike capacity ne wallah goma su don wani wallahi sakin capacity ne kai har ya kai wasu kai wasu tsara imani ai da zara aka kai wasu sun mare ka wato ta riga ta rege kana ta gane cewa marin adda ya dace da kai da ya kamar ku an samu matsala kawai dai mutum ya rike matsayi ne kai abba ko kai abba matsayinta na karamata na karamarta ka ba ta haƙƙinta ka ba ta duk abin da ya kamata amma kaka bari girman kai fata kata gane kai makaryaci ne kata gane kai mayo dari ne kata gane in ta aje in kuɗin ka zuwa ka lalabe cikin ɗaki ba sani ba ta aje atm ka ta ɗauke atm ka je ka fashe kuɗin ka ta yakka duk kakka ya haka dura abin ka da girma haka yi ko zai isa ka ce wane sai na sabon mata akwai da haka amma duk da haka mata masu wayo sun sani namiji duk abin da ya zama la namijin ki gode ma Allah kina da shi dai in baki da shi wallahi ke kanta dan ga wasu mata suna bada a ko ta ce wallahi suna da gida ba gida ba ka da ba ta ta da albashin ta ta ishe ta shi da shi shi da ita su fi abin ta kaso ta samu mutum mai mutunci wanda zai rufa mata a cikin su aure ya taho gidanta shi adda mota ta da mota ta da aikin ta ya buga sai aikin za ta kare mutuncinta ita ɗin kawo miji na aure ta ka bukata ina akwai su da yawa ba wata albashin ta ya kai dubu ɗari uku miji ɗaya ta ka bukata ko ba haka ba Ko saboda ka mijin na adda wahala mun gidi Allah ya ba mu ikon da annabi saboda haka nan ya kamata mu dakata insha Allah ta'ala in wani sati za mu tashi wannan aya in Allah ya yarda kura kura mu cikin karatun mu Allah ka yahe muna daidan mu kuma Allah ga wanda ta ya samu aiki da abin da muka ji akwai bayan Allah suna neman addu'a gare mu na alkhairi da mu da su Allah ka biya bukatun baki daya akwai yan uwa marasa lafiya Allah ka ba su lafiya sannan akwai yan uwanmu da ake tuka da hankalin cikin shanga local government da kuma ƙauyuka daban-daban ana ta kone ganin su ana kashe su Allah ka sani wannan abu ya yi ƙarfin Allah ka muna maganin shi Allah ka isa maga masu wannan abu wannan al'amari Allah ka isa mana da masu yi kuma Allah ka tuna musu قال ko suwa Allah ka sa samu cikin addu'a baki da اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى ال وعلى ويجب أن يصير في المسلمين غير إن شاء الله أن أكون منشي ويجب أن أكون أدرس أن أكون على أداء الإسلام وإيمان أن أكون سبحانه أكون سبحانه وإيمان وإيمان فعليه ويجب أن أكون ولا أدرس أن الله أكون ولا أدرس يا الله ما أدعى أن أسجد لنا ومن أحمدك lokacin da wasu mutane masu kashe mutane ya Allah ta fi sanadin da suke ya Allah ta suna mai shiga a wani da Allah ce su idan ba su mai shiga a wani da Allah ta yi a wani ta yi a wani cikin duniya da ya Allah ta kama cikin da ya Allah cikin duniya da ta kama ya Allah ta kama cikin ya Allah cikin duniya da ta kama ya Allah ta kama cikin duniya da ta kama ya Allah ta kama cikin duniya da ta kama ya Allah ta kama cikin duniya da ta kama ya Allah ta kama cikin duniya da ta kama gafara da yin masu ya Allah an kasuwa ne wani da su da zai ya lalace da da yi su Allah ta yi su kuma ta kawo su da su yin mutum ya Allah wani da kusa Allah ta yi da su a wani da da kusa ya kuma Allah shi da su da ma'aikatan masu wani da Allah shi da su da yin masu ne shi wa Allah ta yi da su da da su da da su da da su بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا واغفر لنا لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان لنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المرسلين